وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعه وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha takwas bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da cikar iliminsa akan komai da kowa na alamu ولقد نعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه Allah ya ce mu muka halicci ɗan adam Allah ya ce kuma mun san abin da ransa yake saƙawa ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya tattauna wannan Allah ya ce muna sanar da duk abin da yake ciki wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce mu ne mafiya kusanci da shi Allah ce sama da wannan jijiya ta hablul warid duk abin da bawa ke cikin Allah na sane da shi ta kowace fiska Allah yana jinsa Allah yana ganinsa bayan haka iz yatalaqqa al-mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id akwai mala'iku guda biyu da suke tattare da kowane ɗan adam waɗanda suke rubuta suke kiyaye dukkan abin da ɗan adam ke yi furucinsa ne ko aikinsa anil yamini wa anil shimali ƙari hannun damansa akwai wanda yake dakon ya ga mai zai aikata na aikin alkhairi hannun hagunsa akwai wanda yake dako abun game da ayyukansa na sharri ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati, ba zai furta wata kalma ba wata magana ba face waɗannan raqibun ati sun ɗauke wannan furuci sun rubuce shi to wannan gargaɗi ne ga kowane mutum ya kiyaye ayyukansa domin akwai waɗanda suke rubuce dukkan abinda mutum ke aikata Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta goma sha tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن وجاءت كل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله يقول وجاءت سكرة الموت بالحق الله يقول تازو ما mutuwa متوى ذلك ما كنت منه minhu Allah ce kuma dama abinda ka kasance kana ta babbauɗewa ke wannan zai tabbata a kan ɗan adam lokacin da za a cire ransa idan mutum zai tsallake titi kaga ya waiwaya nan ya waiwaya nan me yake gudu to za a ce to yau abinda kace wannan waiwayen gashi nan ya isu idan ya ji kara ta nan ya fita ta nan da gudu duk wannan kauce-kaucen ran da za a ɗauki ran ɗan adam Allah zai ce mala'ikun da za su cire ransa da su ce mishi waje a sakaratul mauti bil ce mishi wani yau magajin mutuwa raɗaɗinsa ya zo maka da gaskiya zalika ma kunta min hutahi kuma dama abinda kake ta kakkaucewa kenan a to za a haɗu dama ita mutuwa haɗuwa ake yi da ita eh, shi sa Allah ya amfani da lafazin alliqa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما Allah ya ce kul innal mautar ladhi tafirruna minhu ka gaya musu mutuwa da kuke ta gudunta ne fa innahu mulaqikum Allah ke za ku haɗu da ita ne gaba da gaba wannan ya wannan ya to haka ake haɗuwa shi yasa gurgudun gudunka to kusan ƙara kai kanka ma wajen ta ne domin za ta zo ne ku hadu yadda wani ya karyo wannan kwanan wannan ya karyo da a haɗu a gaisa jama'a mun fahimta Allah ya ce za a haɗu za a haɗu ko ba da a haɗu ba fa innahu amin amin amin fa inna innahu mulaqiku mutuwa za ta haɗu da ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan za a mai da ku zuwa ga wanda ya san abubuwan da suke fake alimul gaibi wanda ya san gaibu wa shahada da kuma abubuwan da suke fili fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin abubuwan da kuka aikata to ran da dan adam zai mutu a ranar zai ga abubuwa matsala ce da bai taba fuskantar irin ta ba a rayuwa matsala ce da bai taba fuskantar irin ta ba a rayuwa waɗansu idan aka zo cire ransu wani kafin a fi daransa mala'iku sai sun mashi mugun duka kafin su kira ransa Allah ya tsari. shi ne fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu Ya yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu ne da ce lokacin da mala'iku da su zo ɗaukar ran waɗannan fajirai kafirai fasikai yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ce za su dinga dukan fiskansu su da bayansu wani sai sun mai lugu-lugu kafin su ce da kansu eh. a da kafin su cire ran da su tambaye shi me yasa ba ka sallah sun zo ɗaukar ranni. kuma ba za a sake ba shi dama ba amma sai an mai irin wannan tambayoyi إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها Allah ya ce innal ladina tawaffakumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku ke zuwa karɓar ransu Allah ya ce alhali sun zalunci kansu ba rashin adalcin da za ka ma kanka kamar ka yi watsi da addini domin shi addini don shi aka yi ka Allah ya ce ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mu duk harkar da kaga kana yi a duniya wallahi ribar kafa ba ita ta kawo ka duniya ba harkan ofis ɗinka ribar kafa ce harkan gonan ka ribar kafa ne kasuwa da kake yi ribar kafa ne waɗannan kula da 'ya'yanka ribar kafa ne sana'ar ka duka ribar kafa ne kiwo ribar kafa ne duka ba wanda zai baka mafita Allah ce dalilin da yasa shi ya kera ka don ka bauta mishi saboda ka addini shine lamba daya duk abin da zaka yi a duniya ya biyo bayan addini amma in ka ce wannan mashin ɗin sai ka gama haɗa shi kafin ka tashi kai sallah zaka sha mamaki duk abin da kake yi ana kiran sallah to wannan abin tashi ta kare duk abin da ake ana kiran sallah duk abin da kike yi tashi ta kare domin ba don shi aka yi ka ba ba don shi aka yi ka ba kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a sai ya je ya shiga cikin irin ƙungiyoyin jami'a ɗin nan ko na ɗalibai yanzu duk jihar da kaje in jihar ku da ka samu akwai ƙungiyar ɗaliban jihar ku in ma a wata ƙasa kake karatu da ka samu ƙungiyar ɗalibai na ƙasar ku to a ce mutum sai ya je ya shiga irin waɗannan ƙungiya ya dinga ba da gudumawa wa 'yan ƙasansu ko 'yan su ko mutanensu idan wani ɗalibi ba lafiya shine zai yi tsayuwar daka ya ga an samar mishi da magani an mai jinya in zai dawo gida bayi da kuɗin mota ko jirgi shi zai yi kai kawo a saya mishi tikiti idan ya samu matsala a makaranta su da su tsaya su shiga su fita har a warware matsalar duk aikin da yake yin nan in bai ci jarrabawansa ba jami'a ba za ta hana ta kore shi ba domin duk abin da yake yin nan ba abin da ya kawo shi ba ke su ba ruwansu da yana taimakon ɗalibai kuma ko baya wannan aikin in ya ci jarrabawansa jami'a za ta tafi da shi to haka duniya duk abin da kake yin nan wallahi ba shi ya kawo ka dalilin da ya kawo ka don ka yi addini ne in ba ka yi addini ba wallahi ba ruwan Allah da duk abin da ka kake amma in ka tsare addini to nan kuma ko kusa ka ɗauke a kan hanya sai ya amfane ka jama'a mun fahimta innan lazina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum Allah ce za su tambaye su a ina kuka kasance ya a ina ka rayu ka lalace haka me yasa baka ganin girman Allah me yasa baka bin Allah qalu kunna mustaf'afina fil ardi sai su ce to ai mun kasance raunana ne a cikin kasan? duk barnan da ake bada mu iya gyarawa ba karkashin wani da muke babu dama mu yi abu kaza ko mu yi abu kaza ko mu yi abu kaza kalu sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha to kasar Allah ba ta da fadi baraka dan gusa ba idan wannan aikin sai ka saɓi Allah Allah ya ce ba za ka gusa ka nemi wani ba jama'a mun fahimta su ne allazina humul mala'ikatu zalimi an anfusihim فألقوا السلم ما كنا نعمل bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falbi'sa masu al-mutakabbirin allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim Allah yace akwai waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu alhalin sun cuci kansu eh, sun zalunci kansu shi yasa duk abin da mutum zai ce ka ji Allah ce faqad zalama nafsuhu sai ce kansa ya zalunta allazina tatawaffahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku ke karɓar rayukansu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu to yau ga mala'iku a kansu fa alqaw salama Allah ce sai su mika wuya su yi saranda ma kunna na'malu min su da su ce mala'ikun wallahi ba wani mummunan aikin da muke yi bala sai su ce musu mun ji inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah ya san me kuke fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha Allah ya kada aka dawo ce ku shiga jahannama ku shiga ta kofofin jahannama ku dawwama a ciki fala bi'sa maswal mutakabbirin tir da makomin masu girman kai ma ubangijinsu. Allah ya ce kai ka ya ce ka bari ka kibari bari ai girman kai ya kazanta to akwai kuma allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina waɗanda su kuma ake karɓar ransu a cikin tsarki da tsafta amin eh. akwai waɗanda in an zo karɓar rayukansu sai an rarrashe su innan lalina kalu na Allah sun mastakamu da ta nazzalu alaihim mala'ikatu Allah ta kafu wala ta azanu تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu allah ce waɗanda suka ce allah shine ubangijinmu sannan suka yi tsayuwan daka akan haka ba shirka ba munanan ayyuka tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku da su sassauko musu lokacin karɓar rai Allah ta kafu sai su ce musu karku tsorata lokacin da mala'ikun suka iso kan wadda za su ɗauki ransa in salihi ne za su ce mishi wani karka daga hankalinka karka damu karka daga hankalinka wala ta hazanu karka yi bakin ciki abinda za ka taras insha Allahu alkhairi ne abinda za ka bari za a kula maka da shi ga rayuwa ta yi Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun da su ce musu albishirin ku bishara aljanna da aka yi ta alkawarta muku da ku shige ta da ku shige ta tana nan tana jiran ku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibantan ku a rayuwar duniya da lahira yaranka kaza dinka kaza dinka da kula maka da shi karka daga hankali gaba gare ka kuma aljanna ce insha Allah amin to haka ne kuma waɗannan ɗaukar rai da kake gani wallahi kowa shi zai saya ma kansa akwai wannan zi'ati garka masu ɗaukar ran fajirai akwai wannan tsati na su kuma tim ne masu ɗaukar mutanen kirki allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salam to waɗannan wadda ake karɓar rayukansu suna ɗarkaka a cikin aminci mala'ikun da su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku udukulul janna ko kuma ku wuce ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda ayyukan da kuka aikata ya zuwa cikin hadisin barra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa إن الأبد المؤمن hmm. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة باوى مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا لو كتندا zai yanke gabarin duniya wa ikabalin min al'akira lokacin da zai fuskanci lahira tafiya ce ka zo duniya ka yi shekara 50 60 70 gwargwadon abin da ka yi to akwai lokacin da za a canza maka hanya turan da za a karɓi ranka kuma da ka fara wata sabuwar tafiya innal abdal mu'mina annabi yace ce bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah lokacin da zai yanke ya rabu da rayuwar duniya ya fuskanci lahira kaga waɗansu gaɓoɓi ne guda biyu ko waɗannan salloli biyar da muke yi akwai wacce a nan da a yi da kai akwai wacce da a yi bayan kabar nan akwai wata rana da za ta zo wannan ranar wani sashinta kana duniya wani sashinta kana barzak annabi ya ce nazala ilaihi mala'ikatun minas sama to a ran da mutum zai bar duniya mala'iku da su sauko daga sama domin shi mala'ikan mutuwan yana da tim ɗinsa na ɗaukar rai Bibul wuju annabi ya ce suna da fararen fiska ka anna a asham annabi ya ce kai kace rana ne annuri haske ya cika ko'ina ma'akum kafanin min aksanil janna suna ɗauke da likafani irin likafanin aljanna wa hanutun min hanut aljanna da turare na aljanna nan ma inda sa mutum a likafani ba akan zo da likafanin da turare ba to can ma ran ran da nasu ciren ita ma a likafani suke sata hatta ya jili su min humaddal basar da su zo su zauna a jikinsa iya ganin ido lokacin da za a cire ran mutum biyu, isa ya kalli iya yawan mala'ikun da suke kewaye da shi ba maddal ba duk ta inda ya daga ido mala'iku ne sun mai ji malakul maut to suna nan a kansa can kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya isu fayakul sai ce ya ayyatu hannafsul ɗayi ba zai ce ya ke wannan rai kyakkyawa tsarkakekkiya yar albarka ukhruji ila makfirati min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga yardan Allah da gafaran Allah shikenan annabi ce yadda ake amai haka ran zai tuttudo mala'ikan ya dauka ya sashi a wannan likafanin ya haura da shi duk gungun mala'ikun da ya wuce za su ce kai wannan wani rai ne mai kanshi a ce wani dan wani dan wani ke eh, amin amin eh wani kenan na waje kaza duk inda suka wuce kanshi ne yake ci wa innal abdal kafir aw al fajir amma kafiri ko fajiri idan kana fi kita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah ran da zai bar duniya ya kuma fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatu min sama shi ma mala'ikun da su sauko daga sama sudul wuju masu bakin fiska ganin su kawai ya ishe shi tashin hankali su ma da su zo da likafaninsu na saka ransa su ma can daga bayan sai mala'ikan mutuwan ya zo Yace ce ayyatu hannafsul khabisa ya ce ya ke gurbatacciyar rai okuruji ila sakafin min Allah wa gadab fito mu tafi zuwa ga fushin Allah da tsana eh. to haka saboda ka abin da ke kan bawa shine shirya makansa limithli hadha a Iddu, annabi ce saboda irin waɗannan kowa ya tanadi ya shirya maka amma wannan gana rambar rayuwar idan wa ita ka biyewa wallahi za ka yi batan bata kanka don ita duniya ba ta taɓa biyan bukatan wani ba ba ta taɓa ba ba ta taɓa biyan bukatan wani Allah zai ɗeba maka shekara 60-70 a duniya a shekara 70 ɗin nan har su ƙari wallahi ruwa shi ya fi komai araha wadda ya samu za ka sha baka isa ka sha wadda kake so ba abinci wadda ya samu za ka ci baka isa ka ci wadda kake so ba wajen zama wadda ya samu za ka zauna baka isa ka zauna a inda kake so ba riga wadda ta samu da ka sa baka isa ka sa wadda kake so ba ita kuma ta karbi shekarun ka saba'in kaga ai bata biya ma bukata ba wadda ya shekara saba'in yana tsawainiya ma duniya yanzu bayi da dubu ashirin nashi wace tsiyar duniya ishi ta kulla mishi babu wallahi babu kawai tana ta cin lokacin ka ne to amma duk yadda ka rasa abin da ka rasa in ba ka rasa addini ba ka ciri ba amma ka rasa duniya ka rasa addini wallahi ka zalunci kanka wallahi ka zalunci kanka shi yasa wurare da yawa a Qur'ani zaka ji Allah yana cewa fala taqurran lakum alhayatud dunya karfa ku bar duniya ta rude ku to rudin san kenan kullun kana ganin karshen wannan watan a'a abu kaza zaka samu a'a da ita kuma ja take yi ja take yi ja take yi wallahi wani kudin sai bayan ranka a karba sai bayan ranka a karbe shi wurare da yawa da kaji Allah yana cewa la ta gurran nakum hayatud dunya wa la ta gurran nakum hayatud dunya yanzu wani ko karatu haka da za a zauna a yi zai tashi je jin BBC ne ko je zai ji Voice of America me za ka ji wani labari ne mai daɗi za ka ji a wajen to haka ne mutum ya zan bashi da lokacin komai e ba shi da lokacin komai ka tashi a ƙasa ta musulmai gari na musulmai anguwa na musulmai komai na musulmai amma inda za a ce ta da ikama ba za ka iya tayarwa daidai ba wannan wani irin rayuwa ne wannan wani irin rayuwa ne duk ta inda ka wai ga a familinku duk ta inda ka kalla musulmai ne inda za a ce kira sallah ba za ka kira sallah daidai ba inda kabli da ba'adi zai shiga sallar ka bara ka gyara gyarawa ba don Allah wannan wace irin rayuwa ce don Allah wannan wace irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce abubuwan da ba su da amfani a gare ka su kuma ka ba su lokaci cikakke da ka ware yadda kake zama ka ba da minti talatin ko awa ɗaya na sauraron labaru ka ba da awa ɗayan nan ko minti talatin na koyon karatu shi ma ka ware mishi duk rana yadda kake da minti talatin na sauraron labaru ko awa ɗaya na sauraron labaru wannan labaru labarun fa masu gir akwai wadda fa na awa uku yake ji a rana da safe zai ji na awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi da rana zai ji wannan ya ji wannan ya ji wannan da daddare zai ji wannan da wannan in ka haɗa sauraron labarunsa shi kaɗai labarun ya ba su kusan awa uku a wuni to da ka ware awa ɗaya mana wannan kuma na ɗaukan ilimin addininka ne to duk abin da kaga mutum yayi wallahi yayi wa kansa ne amma duk waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma ba da a fasa yin su ba don kai za a ma mutum tambaya a kabari idan bai amsa ba da a buge shi to in baka amsa ba kai da a barka ne kaga kawai ka shirya ka shirya tambayan nan an fara tuntuntuni dubban shekaru ana yi a kanka ba za a fasa ba a kanka ba da a fasa ba Allah ya ce wa a sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya zalika ma kunta ku tahid wannan kuma shine abin da ka kasance kana ta kakkaucewa a rayuwa to yau an faɗi. to sai Allah ya ce ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور الله يتي أن يبوسا أتكين كهو معنا za a yi busa a cikin ƙaho yanzu ba an mutu ba an yi zaman kabari to za a yi busa kuma don a tada bayi a gaba ga Allah ranar alkiyama Allah ce zalika yawmul wa'id Allah ya ce wannan guni, wannan busa Allah ya ce shine yini mafi tsanani ini da yake ɗauke da narkon azaba iri-iri wannan wuni da za a yi tashin alkiyama wannan wuni da za a yi tashin alkiyama duk abin da ka taɓa gani mai suna masifa wasa ne a kan ranar alkiyama ishe sa Allah ya kira ta a ƙur'ani a ɓamatul kubura Allah ya ce fa'iza ja'ati ɓamatul kubra Allah ke idan uwar masifu ta zo duk wata masifa da ka taɓa jin labarinta a duniya to tashin alƙiyama ita ce uwarta a ɓamatul kubra masifa mafi girma tashin hankali mafi girma yana daga cikin tashin hankalin da alƙiyama ke da shi malam wanda in kana nazarinsa dole hankalinka zai tashi shine fa a filin alkiyama ba ruwan kowa da kowa kaga wannan ba ruwan kowa da kowa kai lissafi ko a najeriya ne aka ce ba ruwan kowa da kai don allah ya rayuwar za ta yi mahaifiyarka babu ruwan ta da kai mahaifinka babu ruwan sa da kai yau mai firrul mar'umin min akihi Yau mai لكل امرئ منهم يومئذ شأن ranar da ɗan uwa mutum ke gudun ɗan uwansa idan rigimar duniya ce za ka nemi ka ji labarin ina ya ce. wa ummihi wa abihi ranar da mutum zai guji mahaifiyarsa ya guji mahaifinsa saboda tsabin bala'i wa sahibatihi wa banihi zai guji matarsa zai guji 'ya'yansa. to kaga da Allah ya buga misali da waɗannan kaga wani haɗuwan tasha kan dama ai ba ruwanka da shi so mahaifiyarka ta kanta in kun kai dubu ta aike ku ba ruwanta da kowa a cikinku kai ma ba ruwanka da ita fala an saba bainahum duk wata alaka an katse ta a wannan rana yana daga nufi ka fi suri Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho fala an saba bainahum yau mai izin wa za yi Allah ce ba wata alaƙa a tsakaninsu ba kuma mai tambayan wani ba wadda isa ya tambayi bai gawa ne ba ko ubansa saboda halin da ake ciki yana daga cikin abin da alkiyama take da shi yadda za ka ga jirkitan duniya da canzawan abubuwa eh, dutse ka kalli dutse dutse ka kalli dutse kai kasan dutse haka za ka ga yana lalacewa yana melting yadda kaga ƙanƙara kankara take yi har ya zo ya baje a bayan ƙasa saboda tsaban bala'i to idan dutse zai narke ya lalace to ina kai kuma mai jini da nama wata masifa ce aka ce za ta faru idan ta faru saboda abin da ke cikinta zai kai ma dutse yana lalacewa yana rugujewa yana shekewa shine idza waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba faqidatun rafi'a إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الله يتي إذا وقعت idan me afkuwa ta تعب ba ana ta maganar tashin kiyama tashin kiyama ba to tashin kiyamun nan za a ta da alkiyaman wahum ya kisimu wani ya sayi akuya bai isa gida ba za a ta da alkiyamun wani sata ya ya saci mashin bai sai da mashin din ba za a ta da alkiyamun wani yana inda zai yi zina bai bar gumba da a ta da alkiyaman laisa liwaka atiha kadiba ai waka liwaka ha nafsun ba Allah ce to in ta faru kan ai ba mai karyata kafifatun rafi'a Allah ce tana kaskantarwa tana dagawa wani ba kowa bane a duniya bai kai ba bai isa ba ana tada alkiyama to ya zama yallaɓoi wani kuma yallaɓon ne ana tada alkiyama ya zama kaskantacci Allah ce za ta daga wasu za ta kaskantar da wasu idza rujjatil ardu rajja Allah ta idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa bussatil jibalu bassa idan aka jijjiga ƙasan nan lebur za ta yi duk duniya la tara fi haƙi wajen wala amta duka za ta baje inda za ka tsaya iya ƙarfin ganinka iya abin da za ka gani ba wani tudu ko wani gangara da zai iya rufe wani abu wa bussatil jibalu bassa Allah ce za a nike duwatsu nikewa shi ne wa yas'alunaka anil jibali fa yansi yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali suna tambayanka game da duwatsu fa qul ka ce musu yansi yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su shekewa fa ya zaru qa'an safsafa sai a bar duniya flat dandalami fa'a la tara fiha iwajan wala amta eh, eh. komai ya daidaita to malam duk waɗannan abubuwan da suke faruwa kananan za su yi ta faruwa wataral jibala تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب Allah ya ce, Wataral jibala ta sabu ha jamiratan za ka ga dutse kai sai ka ɗauka a sandaransa yadda ka san shi haka yake za a iya takawa a hau. Wahiyar ta murrumar rasuhar Allah ya ce yana shuɗewa ne yadda gajimare ke shuɗewa, narkewa yake lalacewa yake. yana daga cikin abin da alkiyama take zuwa da shi shine mafi tsanani shine a zo da kai a tsaye da kai a gaban Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma annabi yace ba ɗaya daga cikin ku face za a tsaye da shi Allah yayi magana da shi ba dan tarjuma tsakaninsu. su duk abinda duk abinda ya hana kan nan kake da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana ka baka bari ba kuma bai kai ya hana ka ne? zai tambaye ka me yasa yace ka bari baka bari ba sai ka bada amsa wallahi da ai haka ai malam ya kai labari ya kai karshe in dai ranar alkiyama za ka ji annabi manzo yana nafsi nafsi nafsi nafsi ba watan ta kaina ta kaina in ka ji an ce nafsi nafsi mana babu ruwana da wani to kaga ai an wuce kuma kai ai an wuce kuma kai to Allah ya ce wani fi kafin so za a yi busa a cikin ƙaho zalika yau mulwa'id Allah ya ce wannan rana shi ne rana na narkon azaba ma'ana rana na tashin hankali sai Allah ya ce وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الله يقول قوة ري ذات زو غبغ الله معها سائق tare da ita akwai mai ta saƙiyarta wa shahidi da kuma wadda zai ba da shaida a kanta duk duniya kowa zai isa gaban Allah ne da mala'iku biyu ɗaya yadda ɗan sanda ke ta saƙiyar mai laifi haka zai ta saƙiyanka ɗaya kuma na riƙe da takardun ayyukanka eh. laƙadi kun tafi gaflatin min haza Allah zai ce ka kasance cikin gafala game da abin da zai faru a yau wannan abin da kake ganin yana faruwa a duniya kara kana ka gafala ka gafala ka ga rayuwa wallahi ka tsaya kai abin da yake gaba gare ka wato galibi tarihin ɗan adam ko abin da yake ribata a duniya in ba aikin alkhairi yayi wanda zai bi shi ba daga iya jikokinsa ne wato na da wahala ka samu wani in ba wadda Allah ya mishi katari ba zai yi addu'a wa kakansa ka gane magana iya abin da za ka ribata in ka samu ‘ya'yan arziki su su ma addu'a amma daga inda jikoki suka zo sai ka yi sa'a su ma ubansu da su tuna su ma addu'a to in ka samu ma ‘yan arziki suka ma babansu suka ma kakansu kai to fa daga inda wannan generation suka wuce to fa an shafe ka kai ka tuni yaushe ka taɓa ma kakan babanka addu'a eh? haka ne mai ƙoƙari shi ne wadda zai ma mahaifansa mai ƙoƙari sosai shi ne wadda zai haɗa kakaninsa amma a ce zai ma kakan babansa addu'a to kaga jifa-jifa to ka kai ka zo ka ƙara rayuwanka a kansu maslaharsu jin daɗinsu walwalarsu addu'an ma fa annabi ya ce in dan salihi ne sai in dan salihi ne zai maka addu'an a saurare addu'a sai in salihi ne kaga wanda ka tsaya ka buga jiki kai abin da ya dace ka buga jiki kai abin da ya dace laqad kunta fi gaflatin min hadha hakika ka kasance cikin rafkana min haza daga wannan abun da ke faruwa a filin alƙiyama. fakashafna an ka jiɓa aka Allah ce to yau mun yaye maka yanar idonka babasaruka yau ma, hadid Allah ya ce yau ganin kana da kaifi ma'ana za ka yi gane gane da zuwa tsaye da mutum ana nishi wannan jawabi laƙadi kun tafi gaflafin min haɗa Allah zai ce ka rafkana game da abin da zai faru a yau inin alƙiyama faka shafna an ka jiɓa aka to mun yaye maka yanar da take idonka fa basaru kal yawm hadid ganinka yau zai yi tsanani ma'ana za ka yi gane-gane daban-daban shi yasa daga lokacin masu laifi da su fara roƙon Allah afuwa ya ba su dama su gyara ayyukansu wa kana qarinuhu hadha ma ladayya atib wa kana qarinuhu sai wannan mala'ika da yake ɗauke da rubuce-rubuce takaddun ayyukan wannan bawa sai ce hara maladayya a ti zai ce Allah ga abin da nake tafe da shi na wannan bawa ga shi nan an haɗa su a halarci shi kenan sai ajiye takaddanka dama aikin da aka ba shi kenan a zo da kai da takaddun aikin wakala karinuhu haza ma a ti wannan karin na ɗan adam mala'ikan da ke tare da shi zai ce haza ma ladayya a ga abin da ke tattare da ni na ayyukan wannan bawan an shirya su an kintsa su ga sunan an halarto da su to kaga dukkan waɗannan abubuwa suna gaba gare mu yawa dukkan waɗannan abubuwa suna gaba gabawa su akwai bukatar mutum ya dinga tuntuntuni yana ma kansa nasihar tanasu yawa yana makansa na siyar ta nasu Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana a nan kuma kamar yadda al'adar mu yake <laughs> eh, insha Allah yau ni zan ɗauki hutuna dan uwa malam Ibrahim Bala zai zo ya ci gaba insha Allah eh, sai kuma bayan sallah in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora kan dukkan darussan da muke gabatarwa abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya karbi ayyukanmu ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk